To a mu na matasa da siyasa yau bakwancin wa muka samu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Yakubu Musa Ahmad. to gashi an kafa sabuwar gwamnati shi mai tsammanin matasa to alhamdulillahi a lokuta da suka shuɗe dai da dama mun ta korafa korafa ganin yadda aka yi wannan gwamnati ba tare da bijiro da abubuwa da matasa za su amfana ba hmm. to amma ganin tun aka zo kamun ludayin wannan tafiya shi mutum idan yi abu mai bitin bai san cewa ya yi kuskure ba sai a wata gaba to mu kyakkyawan zaton da muke wannan gwamnati shine ta gane abin da ta yi a baya matasa su ne kashin bayan doron cigaban kowace al'umma me yasa ka ce ta gane to a bisa alamu tunda matasan sun juya mata baya a lokacin da ta zo da bukata na tana so ta samu dama sai da kyar wasu tsiraru da sauran al'umma su ne suka fahimtar da mutane da kuma ita gwamnatin kuskurenta kuma da zaton cewar in ta zo za ta canza shi sanwa muke da kyakkyawan zaton cewa wannan abin ya zama izina ko karatu gare ta domin cewar idan ta zo yanzu za ta ɗibi matasa ta zuba a cikin wasu manya-manyan gurare tare da bujiro da abubuwan da za su tallafa harkokin matasa musamman sana'o'i ma'ana tun da yanzu ma wai kowa za a ce sai gwamnati ta dauke shi ta ba shi aiki a cikin wuta ba a'a abin dama da ake so ne shi jagora ya fahimci cewar menene matsalar matasa masun daga ciki jarin naira dubu arba'in hamsin talatin ya ishe su a akwai su a koya musu sana'o'i a ba su dan abubuwa wanda za su zo su iya rike kansu su san me za su yi majority mutanen nan a karkara suke irina to amma idan aka dauki dan abu aka nuna maka cewa kai ma kana da muhimmanci zaka bayar da wata gudunmawa aka dauki dan wani abu da bai ta kara kare ba kai maka to alhamdulillah zaka ji kwarin gwiwa kuma ta dalilin kama wani zai iya yin wannan ra'ayin kuma ya taimaka wa gwamnati nan da addu'a da kyanato da kuma cewa nan gaba wanda za ta barwa ma'ana gadon wannan kujera da idan ta gama za ta tafi za ta bar ma wani so cewa matasa za su fito su mara musu baya domin samun ci gaba mai dorewa wannan shine fatan da ku matasa kuke mu matasa eh amma abin nufi shin eh, ka ce wancan karan ba a tafi da ku wannan karan kana nufin yan tsirarin da ta dan dauka dab da lokacin da za a yi zaɓe su ne suka gaya muku cewa eh lalle za a tafi da ku ko ko kawai hasashe ne bayan hasashe shi karara shi wanda yake a tafi da wannan gwamnati mm. yanzu a wajiya mai tushe da muka ci cewa ya fahimci cewar ya ɓata wa matasa kuma yanzu ya fara abubuwa musamman ganin yadda akwai mutane da ya ɗauka casual tun a baya a mm. wannan gwamnatin tasa yanzu yana ana musu screening za a ba su famana and fashionable sannan maganar jari da wasu abubuwa ai da a baya ba ai ba mm. amma da gwamnatin ta tawaye fuskanci wannan ita ce gazawarsa ya dauki wannan abubuwan ya fara ba matasa empowerment da abubuwa wa'anda za su ci gaba kuma muna fata yanzu ma za a ci gaba da yin wani abubuwan domin ci gaban al'umma da matasan wannan jiha ta mai albarka mafi yawa za ka ga waɗannan 'yan siyasun masu madafan da suke da madafan iko idan aka ce in ana zance batu na matasa sai ga sun ɗauko ɗan abin da bai taka kara ya karya ba kama a ɗauko mai ko wani sabulu a ba matasa shin a ganin ka wannan ne ya isa ya taimaki matasa a wannan lokaci da ake na wayewan kai to a gaskiya ni in na gama jagoran da da sabulu da wani abu ɗan kaɗan zai zo ice zai wa matasa wani abu to takaici ike bani domin abin da matashi yake so shine shi fa yanzu ya zo wata gaba ne fa da yake buƙatar agaji na hukumomi da duk wani wanda yake da dama a'a abin da yake so hukuma ta jashi a jika ta bashi wata kula da wani horo na musamman wannan abin shi zai je inemo nemo ma ya taimaki gwamnatin da shi ya ɗauka a aljihunsa ya bayar domin a taimaki wannan gwamnati hmm. ba wai ita gwamnati ta dauko dan wannan abin ta ce da shi za ta nemi matashi ba matashi abin da yake so ai duba da gwamnatocin baya tsari suka ringa dauka na matasan da suke yawo da abubuwa suna faman daba da sara suka su suke dauka su zo su kai su wani guri a basu horo a kawwame su su fahimci su su waye ma tukunna sannan a samu wani abu a basu na horo na sana'a ko na dan wani aiki da za su ringa daukar mafi karancin albashi su dogara da kansu to su kansu matasan ai su ma suna da matsala yawancin su ba sa suna daina sana'ar su ce sai babban aiki wasu kuma su yin karatu to a yanzu mu matasa mun wa kanmu fada kuma muna da kyakkyawan zaton yanzu ko yanzu aka zo aka bujiro da abin da matashi zai dogara da shi kamar suna faci ai wannan gwamnatin gab da zabe ta yi ta yaye mutane kuma ta ba su gyaran a daidaita sau yanzu sun cika titunan birnin Kano da wasu jihohi duk abin da aka dauko irin wayannan kanana aka zo aka ba mutane aka horar da su akai na tabbatar za su rike domin yanzu ai jikin su ya gaya musu assalamu alaikum warahmatullahi baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya